na zo ne to a cikin mu ke da koyar da wannan ba وكثير يعرف ويقرر له عز وجل به في الدنيا ولا الذي أصاب به الذي جرد ولا يعمل به ولا أمر الدنيا الجاهلة ولا تكثر عليها رايتها كما يوم القيامة فإني كيف كبير ومني يدي والله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي كيف قلت يا سيدي لما قلت يا سيدي أبدا يبقى الذي يجب به يومئذ فأعادها عليه في كما بين الدعوة الأولى إلى الأولى سوى يكرمنا لم يوجد الذين يرون كل يوم فقال يا نبي والذي معك به لا رسل وجهي يقول للكفار ba ka ɗaukar kai a jan ba wani dutse a jima ba wala ta jan ko wata rukiya da take jima ba wala madan ko wani duwan da yake jima ba illa ba ka ko ne da yake jima Ita, ni kawai ka kawo da wani magana da ya rafa ba a nuna cewa lallai wato kai ne wani akwai kuma da yake jima da za ta rufi duk yadda ka ala ko a haka ne ke fara التي لا اله الا هي المخالفه من كل هذا الذي هذا هو اما يذكر في دعوة في سوى إن كنت من الغالي هو هذا أنا ما ولا أما أن أنت تجي إلى أكل كل يوم يريبني ولن addu'a yake cewa wala tusin bayin ne ku kabi da ya da ne da asa da ne ko yawa wala tusin alayya kada ka yawaita da ka bana da wala tusin alayya kada ka yawaita sai ni je ku kabi ni da ni da ko ba ala ya da ni ya da ni ya da ni إذا أخذ إذا أدور إليه وسليت الزبلاء كيف لا أدع وقلت كثير سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله أربع حدود فضلنا الوجود سبحان الله العظيم وبحمده فأسمع إذن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله فضلنا الوجود أربعة قرون ويعطيك دعوة دولة أربعة الدنيا فقط ولا ألا هو من الدين واقع هو للدنيا وأربعة لآخرتك يبقى هو للدنيا فأما أربعة في بلاو الناس من الدنيا فالدنيا فإنك تعابى من الدنيا ألا تجد وتكلم يقيك يبقى لا زيادة ويهنا wato samun cuta ta azumi ta hauka ba za ta taɓa yin hauka ba wato za da kudin da ba za ka zama mutu ruwa ban ba ta yi kasu ba bari ka zama mutu ruwa da uku wani ba da albino cuta da an kayan ku wasu na ban da da kudin da ya za ka yi da cuta ba da shi ya fata yi albarka على كتلة يعلمين الإسلام ورسول الكتاب يجيني يجيني والفائدة تسرق هدي وجهي وأما أربعة آخر ولاو المراك يسوع ولا لا تقوم بالذي في كارثة في بقى عليها الدنيا وقل فتح اللهم هذه العلم وأنزل علي من فضلي وانزل علي من رحمتي وأنزل علي من بركاتي يجي أقول لك اللهم يا الله إني كثيرة الابتلاء لديك يا الله وأنزل علي من فضلي فقلبهم فلا لا لديك يا الله وانزل علي من رحمتي فلن kewaye da watsa mun rama a nufi ne a jure ne a watsa maka da watsa maka rama wa zira ne ga cikin barakati da na ka saukar mata da rama ya وجعل يعقلهن على هذا أجعل لهما جنين يديه فيها لا يقول ذلك أكاله وأجد عليه من فضل الدين كامل الحبية haka yi guda wurin jiya duk da ya fi guda wuta wata ne a ƙi da wani jirga kulle a nan kamar yadda wasu mata ya a gaba a wata fasali a duk sai wasu sun yi ajiyar jima a kan jama a kan alaji na alaji ya amfani da da ruwa ta tokun alaji har a ruwa ya ta fi ji wuce a yan gaya mana zuwa ya suke magana ko yau wasu amma da ba a fara shi ne kullum da ta ce a hadisi ɗalibin hadisi idan ya zo shi ga shi da kai ga kasuwa magana ya ce mutaki ya yi magana a kan wannan matsala domin ka kewa da littafin ka ke ko da kana da zuwa ga wala da shi shi ne shi duka hanyoyin halittar da ya karo ba ba sai ya ana ma duniya abu duk hadisi da ya kawo magana a kan Allah ba da sai ta kara ma duniya to sai ka duk kun da zo bayani a kan Allah ba duk wani sauki ya zo na lafazin Allah ba kan da ka karanta kai ba tsarin da ba shi ka in wani ya zo ga yaki suka kai ka zo mu ala ka ba ba ka ne ba ba shi ne ka da yaki da ba ya shi hanyoyin da su zuwa kan da shi ya ce dika ya ce ta ga yadda mu tashi dan da ba ka ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta ji hadisi ne zuwa riyar da ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce assalamu alaikum ashara السلام عليكم ورحمة الله عشرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثين يبي يا ولد الذي كتبوا هذا الكلام وقالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة الله وما أقول هذا يجيني عن بعد كده مغفرة كده يقولوا ما تقول يا أجل يا duk lokacin da aka ce ka zoke magana a kan karatu to ake duk wata magana da aka taɓa yakin ka inda halin ka ɗauko ta za ka yi magana a kan balalar karatu duk abin da ya shafi wani abu da zai yi sannan ka zoke hikima shi ne ko da ba ka zo ka ba duka ba awa ɗaya da aka ba ko da wani zai tambaya kan wani abu da wanda ba ka faɗa ba ka san ka to ake yayin da mutum ya zo zai da ribar ko zai karanta ya zanto abubuwan da ya yi min su a ran ba iya wanda ne sana a wani aka baya ne saboda ne ba kullu ma ya rabu yuka ba da abin da aka sani ake faɗa ba wani abin ana ajiye shi ne kawai don gudun ko ta kwana a tambaya ne a fahimta da kyau a tambaya wannan shi ne wata yake to wannan su ne da lafiya ala ta kula a cewa da ya tara baka iya wa da biyar ko da waya ma da Allah ko suke ce wannan da shi ne cewa wato ya ba da baba ya hakuri da ya yi ne فقال رجل ما أجل ما أجل عليه شهادة في ولا مكين يشري إن ذي ذا أبو ما ما ما كديا لو أن باكاو ذا بيشوفون اللي يجي إذا بعد ذلك wato ƴaƴan yatsun ba za ta ji ne amma saurara in ma ba ki ne wani ziyara in wato wa ba da nita ya ci ka ce ko da tura da ziyara ya yi da ne ya abu da bai su ba rasu wata yana da kuɗi hannunsa yana da kuɗi wala da ziyara an gani sannan kuma bai manta shi ba lalle ya ji ba wani hakuwa da ziyara ba wata kofa da zai zuwa ko kuma wani ziyara illa wa da kuma wasu hali ba shi sai ya zaɓi da abu ne in ne shi ga wanda yake yana da kwaɗayi kuma bai manta ba to za ta shiga ba duk kofar da yanzu za a buɗe ba kawai da shi a wajen baya da suka biya cewa za ku ce ko biyu wannan kuma zai ce za a buɗe ba ko biyu duka kamar yadda muka faɗa in ka ji kalmomin a islamin da a rawar da wani amma kalmomin za ka tsanci wasu da ba sun zo a hadisi ne da tafiya da ya ce a wada a wani wani Duwa da zai wani yaran duwa da zai yaran a ta da yari a makwara. Duwa da zai wani yaran yari a makwara da wani. Duwa da zai wani yaran duwa da zai yaran yari a makwara da wani. Kawai in ka gada da wani ne ke yi. Wannan shi nau'u na haka wani nau'i daban. Kada a dasa na ba wani jika na إبراهيم الأحساني عن علاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما في مالك بن السوري يأتي مالك بن رباح بن أبي أبي إياه كان shi kuma ya ciyo daga cikin malamin Sulaiman bin Amri bin Hadi shi kuma ya ciyo daga mahaifinsa waye mahaifin shi ne Amr bin Hadi shi kuma Amr bin Hadi ya ciyo daga malamin sa Khalil bin Umar shi kuma Khalil bin Umar ya ciyo daga cikin malamin Ismail bin Ibrahim al-Ansari shi kuma ya ciyo daga cikin malamin da babban tabi a ra'ayin Abi Rabah shi kuma daga cikin malamin sa Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ألا يرى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال بما النبي في ثلاث عدوه موقوف فيه واحدة منهن هو الذي يقول wato yana da ɗaya da shi ko ɗaya da kuma yana hukun ya kasance yana da shi suka kasance tare da shi domin da mu'mina na kowani a nan za a aura masa kafin daga matan hudu da yi ko a turar da wani a أي ومثل وقود وقود العلم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون ألا هي عبور يتكلم سعادة دائما أقرب تقول لي ممكن أن يقول لك أن يكون سورة الواقع سوى أن أكتب سورة تقول لي أما shi ne bayanin da kake idan mace duniya ta ba Allah ita ma za a ba ta bar ta ba ta ba mu ba ta wuri ne haka ake ke domin duk mata gaba ɗaya za su taso duka a cikin aljanna za su ake da kira ɗaya shekara da talatin da hudu da ya da ruwa da kaka da jika da tattara kulli kowace sai dai akwai yanka kowa ya san wannan mutum wannan kakaki kowa zai yi ma kowa amma ke ko mutum za a ɗan shekara da talatin da hudu domin shekara talatin da hudu kana shekara da shi daidai lokacin da mace cika hankalin da ya gaba ta kuma ta sani ne ina yake gawa wasu za ka wani gaggabi da sai ba su ja kai wannan gaba ta yi ɗaya ji kuma sai su jeka lokacin da wani ya aure ta lokacin shi ne ba wani gaba kai ba ina da yawa ina da yawa yana da wani kuma ta mana da tsara ta ce ake ake gaba ma da ranar su da ya ba su ake da wani da wani ba haka yana da kyau zo da haka a wannan gabar su ta talatin da uku shi ne wata mata da duro da duro a malayin da wani na kakarin ne su an ce mata su kuma zan biya layi da su a haka za a kusa malayin da wani ya ce amma kuma hajjakin fuska wai kuma zan da haka da ya ce abin hajjakin fuska kuma kowa zan da ya kowa da ke da an gane ku yau da aka wannan ne ku je ki za a baki ba da hudu ne kuma hudu ne yi ne wato a ga ruwa da ke da amma ga ba da ka an gane ku to sai ne wato zuwi da min al-hudu ne za a aura mata matan hudu ne abin da yake kira da wa hudu ne ita ce wato wanda take hur ita ce matar da wato farin ciki farin ciki da ta bari da kan bakin ma bari ne ne ka dan bari da baki suka goro ne wato da ta tira da kyau kyau ne ba sannan kuma ainihin kuma shi kuma a yawo da mai mai jiya ko da ran kan jiyo ya ta a yawo da mai mai jiya amma wanda su za su wata ne wani wani gida ne kuma aka amma su a ina su ne ne manyan gida shi ne a yawa akwai yadda ya ce su zama da haka wannan su ba ce kuma su kyau to sai ce hai su ja yurita mina tsaure da yi hai su ja za a aura mata mata hudu da ya yi jan da yi waye zuwa yi da mutane na farko rajulu ne su ne da ala a bayan su mutumin da aka bayar wata amana hafiya ce wanda take koyi da amana da niyya da abin da ba mutane za su zo su a bayan su shi ya ke fara zuwa waye ina na da ba su ne shi kira ko za su rage shi ne aminu da ya san zarar wata hukuma da ya fara ya kamata ka gane cewa da kulli makamin makamin abokan ka duk kai musu ya kowa da irin da zan da za ka yi ne a kowace da su gaya masa ko kun ba ka rubuta ba to wannan shi ake gaya wa amma duk wanda za ka ko da yasa da suna fara da biyan biyan ai ba abokan ka rubuta wani ba abu ne ka shi da wasan da suke amma ya rubuta sai ka kuma gaya wa wani zuwa wallahi ya wannan kifawi kifawi yiwa yi kaza aka yi sai ba ya rubuta kuma mutane sun za su gane cewa kun san cewa wato ba wai kasashen waje ne da suka mutum zai yi tafiya ko zai kira a bayan aiki za a zuwa ko bayan aiki a zuwa da su a gajen rubutun da suka wani da su a kai wani aiki a nan ba mai da mutane suna yi in ka zo kana da ba a wuri za su koma wala a zai zuwa ya kuma me kake cewa wannan da biyu da ke bayan da ya yi da arafa domin ya da ya ke ba su ba su ba duk an fara samun wannan cewa ko da ya tsaro wurin yadda zai za ta tafi ne ko ka da abin da ya biya wa ne a nan ce ne an gane ko wannan ji to da aka ya kamata ne wanda aka ba ba a bada da tsori ku duba ba da tsammani aike ka yaro mahaifiyarsa ta ce shi ne jiki da ya dawo sai ta ce je ba ka dafi wannan tarbiyyar ce da kyau da iyayen da ke yi ana idan aka aiki yaro yi ma da sai ne da yawa tarbiyyar ce ka san cewa sun san ubur da ka aiki yaro lallai yanzu zai zubanci kaza wannan ne ke nuna kana kula amma ba yake yanzu ba hauki ne ba za ka tarbe mu na jira ne ga amma akwai yadda tana huta shi daga kula ba zai shiga neman ta eh ko ba ka wani zai fara ne ma da Allah ku ga ku ya da ɗayan mu ya wani ba sai amma ɗan da ko Akwai da ya ku, to wannan shi ne wanda aka ba ana tsammanin da ya dawo sai a tafi yadda bai na ka a maki yadda ba mutum ne ta ce da kada ya yi ya ce kuma a nan da ya aiki ne ya ce mu a yi kan mai ba da su ne ne shi wanda ya ku bane wallahi ya ce wanda shi wanda in ka ɗana ta kuma tuntun na ba a kan wanda a wanda a rayu ko أمام الدولة لكن هي المشكلة هو الذي يدرس مع الدعاء في مخافة الله عز وجل يبالي ولا أمانة تقول بالقرآن لا يحيي kuma a ce هي أنا wasu malamai ce a ba ka ajiya abu da yake kofi yana cikin matsakaicin hali domin kuke a wuce awa ne yana buƙatar kuɗin da shiga da ba komai a baya ke ɗauka shi ne ke biya a wanda yake ta so ka kuma da abin da ya kula yana kasar da labarai zuwa wanda zai ke biya ya kawo da gidan da biya ga ke yanzu an kawo da gida ya tafi da yake yi ya mai da ke da irin wani yana da ka ba mu cin amana wanda take a bai ta awa ne sai da ya wanda zai kara wato kaunar ma da lafiya kun san kafin ya rasu muna jira da wani babban ne yake ne ko wata ko me ya rasu ko ji fada ne ba yake ne yi gurin da kuma da yake ne lala idan da lagu ga da yake tafiya ko da ya yi da yake a ba ma da yake ko yake kuje ne to a kan da ya suna ta buga da shi ko da shi yake ba wa ana yi da wani yake ka da mai ba da wani ki ba da mai ba da wani wato sai dai bayan ya wato yake yana cikin wata ta duba baya a kakin ne yake za a je a zafi sai a ga wannan kullum sai a yi kuɗi ya san da ya yi rubutu ya rubuta wannan kuɗin wani wannan kuɗin da ka gani shi ne yi wa ɗin ba kuma da ke ɗan mugu sai yake kun tashi ba ba da da da yake in mu ne da kullum ke ba ba da shi ai ba yake shi ne ba kuma lokacin bukatar shi yake da gaske irin wannan abu ne wanda za ka yi sai dan ma dai sai ba ka da wani ai ba ku ne za ka da wani kada ba da ko shi sa za ku ba Allah ya ba ba da damar ba kowa ya buga su ko a Najeriya amma Allah ya wani cikin lafi da bace ce da abin da ke da bace na Allah ya kawo da su amma yawan malamai ga su suna kallon wasu kuɗi ga amma a yi duk auka da ya wa kaya a wuce da shi wani da su wannan albarka ake yi ma kawai shi ne albarka ta komai shi ne albarka akwai da su shi ne yake cewa ya dawo da ita ni ma ba ta da ya aka wata ai wani da mutum ko na ko ai kun ga bai da ya ba ne ba ai a baya aka bai ka bai ka je ya ya da ta ji ta ba sai da yazo zai tsare da ka idan ki ga to ki ke la wala ta kun da ma ta ba da ya ai to ba Allah kada dan ya zo ga ta ba ta wuri da ya domin na zuwa da ba ta ba ta ba ai sai ta albarka ba a saduwa da wasu da kudai yana cin wanda tsada ma ya samu ya rabu da ya da ya zo yin da wasu ya samu cewa ya Allah ingance ne yi ma ta su da Allah ta mu huce mana gobe da kuma yi ya samu wasu wasu ya ku saboda ya yi da Allah shi za su yi cewa duk wanda ya san yana da wato duk kowa a cikin ya tabbatar yake yake da koyayyar sako to ya tabbatar yana da koyayyar aika ne eh kada za ka je ka wanda ya ga buɗe tiktok na yi kai tsara ko ta kallo da kai dai Allah ko ba ka mai yau ko koyayyar sako ne koyayyar sako ne za ka wuka da cikin zuwa ba sai ka ga ba yau haka sai ya gama gani yau da cikin sannan ya tsara kai kuma kai wani cikin duk ba a mutu wannan koyon zaɓu koyon zaɓu akwai da dogo to gaba da yake kana da koyon alkhairi da aure a yi rikici ya Allah dan kaza da ne ba wanda da yake da rikici Allah da yawa da ya tsara da wannan karatu in ba ka da wannan da ya tsara da Jiran da aka ne zuwa da dogon kuma ya fara. Yawa da alƙalar injiniya kullum magana da suke in ka kalli matsalar da ake ba ba da ka da zo da shiga ba ai ka duba za ka shiga wannan mu da suke ko ke ya ko ke ke kara matsala domin an da ita ba wanda ya ke a matsayin babba ba ma wai wani ko wani ba ba wanda suke da karatu ne ne sun san cewa wannan abu ne ba domin ka kalli mun kan biyar da yake da za ka da ne duk ba ba da wani abu da yake yi yake wallahi zai fuskar gwamnati ta ce an ba da rahoton cewa ba wannan an ba da za ta iya faruwa ba ta yi lawa ku san ka ta bazar su da suke yi yake shine yake saboda ruwan da yake kan zuwa bayan jam ya shiga sannan ruwan da ke har kullum da su kuma sun ba da rahoton ba ba da mutane ba yake ita kamata ya yi dan ruwa ne ya kawo ne kamata ya yi gurin da zai tafi wato ya yi ko to shi da kun yana ta a ciki ya shiga sannan wannan ruwan inda zai shiga kuma an tare ya zama shi da kai da kai da zai iya zuwa sai dai nan nan ya bace ya kawo ya da wannan haka ba da mai shiga har kuma wannan sarkawa ta mai kalubale ba ya shiga da da ni shi duwan da ya kai ne a ga wannan wani da ya wada wannan suwa ya da duk wani koguna da suke gini ba wani mataki har da ne bayan duk wuraren da ake ruwan da ke da duk gini a sannan kurkuku a cikin gwana kallon wani da ke tafi da kuma ba za a yi magana ba ka wani ko mutum da zai ko da kwadoji wa a ce duk wanda aka zo mana magana sai a ce a yi wa a yi ba zai yi wani kamar da ya yi wanda ya yi shi ya jawo kwata in kuma ya zo ne da ya kamata a kuma da hada da ba da ba amma ba haka ne kuma da shi da an wani kuma zan zuciya ne da koma je da ya zo amma kuma ne ko da ko da kamar da aka samu to a kuta ba ya kana yin magana ba haƙƙin mutum ke yi wa wanda ya mai in abin ya zo ba da cin mutane shi ke nan sai kuma a kawo aka kawo tallafi kuma wanda abin ya shafa ya yi asarar miliyan ashirin kuma bai asarar rai ba yanzu ma yake tsara biya wani dubu biyar ko kuɗin ba su ke kai ba ba a yi bara a lokacin ba lokacin da ya bara a kogi ai wannan shekaru sai ba da shekara biyu zuwa shekaru aka gaba su dubu biyar ba a kuka da shi ta kawai shi ta ci farko ku don wajen to haka ya sai yanzu dama wata kwata aka yi wa ya kama wato kuli kibi haka yake koma na wata kwata kuma ana gani to ni irin wayan abubuwa ne wato al'umma mu mu ba mu san kan ba sannan gwamnati ba ruwan da su kawai duk abin da ya da ya faru ne za a zo a yi daɗi daga nan kuma sai a fara wannan suna ya maka a ba shi dubu biyu zuwa biyar ko goma amma ka yi ba a ba su goma zuwa ne na ko ba su ba za ta jawo wannan ba mu zama da ya kai wajen dubu ta ba to ka ji ba ya ta wata haka yi ko kuma kwano su ne ba saboda haka duk lokacin da abubuwa ya taso wani ya zo a layi ya so ta kwata ku yi magana in ko ku zauna za ku je rasa gidan ku ku je ya zo ku tara za ba wanda zai ba ku gidan ku zauna shi ne kuma ku da kare shi ne kuma ku da haka wallahi kaza ai ne da kawai kuma kana zo a jara wallahi hakika kullum magana da wuce kamar magana ba da dama in dai Allah ya ce ka ka Najeriya ka ka ya ya ta tare Eh, ako ne wala ko ne ke kada da ne ko na ya ga ni eh ayaka aka dafa da wani wanda ya samu ɗan yara da ke kwaci akwai wani jirgin jirgin wani da ya da da kawai suna da yara su suka kare shi kawo waya ke ɗauka da tsari a mota a cikin motar da jiya da kuma shi ba da waya yara suna jiya a jiya da kuma kawai sai ka kuma su yi ba ya ya danna ba a yi ba ko tsaba ne ba shi mun dai wai kuma ya zazzage shi na wanda ya kamata ya kamata ka ba eh wai kare wai wani ne ba da ba yi mata ya kare shi ya ba shi wani da ya kare ne da ya ba da za ka fata eh wannan shi da kai shiga da wani ga ka ba shi da kamar wani ga ba wani ya taba ga ya mata na taba ga ya mata da wani shi ba ko san da yake da shi ba ne ko da shi yake ya wuce kan da ya yi da ya maka ne ko ba ka wa ya yake wallahi ya yi ka ko da shi ne yake da shi to in ba na ruwa da ko da shi lalle a bai muku dama duk al'ummar da take abuwa ku da da shi ne wani shi ne of the city to shi kenan za ka ba inda za wallahi kuma shi ba ku wanda da suna yau da idan da shi ne ya wa nuku ba ya yansa ba da gudu za ku karɓi kaya da gudu da jarabar da Allah ya jarabar da kika da aka rubuta kayan da shi an dai ba kuma na ba ba ba kai Allah ya Allah ya kara mana wannan shi to amma a bai kada wannan shi ya sai da zuwa ke dawo da sai da zuwa ba ba sai da zaka ga wani ya din gidan kuma dan ne ka ko wanda kake yi dan ka tiya ba ba anni ba shi wani wannan abu ya ke wanda za su zo da mutum mutum ne shi ne ka yi wa ɗansa hukunci ya zo ya ma godiya ya zuwa da yawa eh wanda ya zo ki na gode in ya kuma kaza ko ka je gida ka duwa da ake ai wani da gida da duwa ne ka je ka yi laba da shi da na gode da wanda zai ba abun ka dawo za ka samu ya fi da su da su rama sai ai ba ta kamar kai ka kudi kuma ka zo kai in ma ka yi za ka yi rike komai a kai ya za ka gani aina yawan faɗa wani abu yin ya dace alayin ya ce ni ne na san duk wanda ya gano a kai na duma da ku na gaba da zama su ba ku wanda ku na duma a lafiyar hoki ne ga yi ko ka yi laifi ko ba kai ba har gidan ku ne ba ko ya ga shi ko su baruwa ko wani za a biyo kuɗi a yanzu ba. Sai kawai na abubuwan su ne da za a wasu da kai su ba za ku yi ba. Za ku yi ba. Allah ya tsara. Wannan shi sai ke na biyu wa rabin aba an ƙadari. Na biyu da mutumin da yawa wanda ya yi mafi zargai abuwa abin da ake ce wani kusurman sun kaga a jahiliya a jahiliya ba ka mutum ya biyu ba shi wani irin ba shi ba shi sarwa da ba ya kashe ba ba na kuma yanzu ya zo ake ga mutum da ya tsalle ke gida ba an ba ka gida shi ka kallon wani da ya kashe ba ya kuma kuma ga shi yanzu ya zo ya shiga wata gida to wanda ya wuri ba da ko ai ga wata rana za ba da kai da wani ya ta kai wani la ya ta kai ba ba yi ga ka ya do yi yi do yi da na wuri shi da ni ni shi ya kai ba ya shi yake zo ya ka tunda ya ta kai da ta ba a tsare kai ma za ka yi sai ya yi a bayan da zuwa yawan abuwa yace dukkan kan da ke yake a kuskure da yake barewa ya je haka to ko je da ta fara yake na yi yawa har ya tabbata yace ya tabbata yake to za a rubuta da yake da kai ba da ba ke ne a kan wani kira to ba ta kana ji ji da ya zama ji da saboda yana da kawai da yake yana wani ba da layi da zai kuci da sai a gare ni kuma a kai ni sai in kai ko ne ba da lamun da zai mun ba da gaban ne ba gaban in ba ba da yana biyo ba yana ta kallon da kai kawai sai kan da mun zare ni ba sai ke mala kai mun da ni zai ko ba ya da kuma kan ne ji ka ba lamun ji ba ji sai da kai ba kai sai ji ka ba yanzu ba ka da wani rabi kaza lokaci kaza sai ka ba ka rike jira ba wanda ya da sai amma ya da wani yana kallon lokaci ya kuma zan waye wannan da ya kalli ba wa Allah ya kalli abubuwa domin shi ba wanda ka yi amma ko ne ya ramu saboda haka can lokaci ya shiga a cikin ya kuma zai ka dazo ya dazo kawai zai ga mutum da gudu yana yana zuwa ya tsaya su kowa ya farce saboda da yawa sun da su ba da za a yi dawo za a kai ka dawo sai ma mun ko kai ka ko shi wanda aka yi dai kawai yana dagowa da ya kalle shi ya ga da dole ne ni ne ne haƙi ɗaya Ni ma ba ke kama sai da sai yarjiyar biyo ya tafi yake kai ba Allah gari mai ta ta take ka za a yi ka ke ka dawo yake na ji na dawo ne saboda ba da sun tarihi ya rawaito cewa a cikin almajiran da aka bari da su na da karanta ya koda akwai wani ya ɗauki alƙawari ya ta kuma a cikin kai ba ba wa Allah bai sa ka yaki yake ba da so ma tarihi ya rawaito cewa an nemi abuwa cikin almajiran da annabi ya koyar kuma an yi shi ne gida ya yi ba yake da kuma da amana da yi nuna ya je dawo ana kawo dawo ba ka abuza sai kuma bai yi haka an yi mata ne ya an yi mata ne a nemi lamuni wurin almajiran da annabi ya koyar lamuni yake kuma mutum ke zaune da yiwa. Zo da haka wannan shi ne rashin aba an asiri mutumin da ya abuwa ga wanda ya mutu da shi ne babban mutane da wanda ya mutu da da kusur da rayuwar jiwa. Yanzu ya ce ورجل قرأ لمجنون ذكر تقول الله أحد في جمهور كل ثلاثة عشر مرات يقول ذكر تقول الله سبع حكومة أجل قوة ذلك لو قومة كما كان كان تدعو يوا هو الباب إلا أن ذكر تقول الله قومة هل أنت أبو أتاه قوة ولا الغرب ولا الغرب في سورة الإنجاز فمن يجوا عليكم مسلمة kamar da yake ya ka a cikin masarari da wani yake akwai da yawa cikin albani ya kawo a cikin ma a cikin ya raba ta dubu ɗaya da yi da saba'in da biya a cikin mutuwar da a cikin gari in ka ji za ka bayani da ya ɗaukar maza da wajen yana wani da su a suna da nau'in haka wani nau'in daban قال أخبرنا هو قال أخبرني عبد الجواد بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن اسماعيل الانصاري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن مرة عن الازهر بن عبد الله عن تميم هشام رضي الله عنه أقرب لك شيء وجيب ما نجيبي يقول الدنيا يقول لك ما نقول الجواد يقول محمد بن عبد الرحمن shi kuma da kare ma da mota da ya zuri mai a tsari shi kuma da kare ma da mota ko dai ko kai shi kuma da kare ma da mota Allah ya yi da ne ku da da shi ma da mota ko Allah ku yi Allah ya yi ma da shi ga mutum ku da shi ne ko da take da ne sai dai wata uku ko za a tsaya da ba a cikin jari ne guri ya cikin jari ne gurin ka ta kowace gani kuma mai kuɗi biloniya ne ba biloniya ba kun san kudin da kawai shi abu da yi sai ya zo sai ya ce da mutum uku da ke da wani gina da mutum uku na zo da wani tambayar da ce ban zo ayar wani a suwatu da hadisi da kuma fara amma da sai ya zo a rawar da wani da ina ba da su da wani to amma mutum uku ya zo da faɗa da ya yi da na zo kan sauran biyu sai mu ji zuwa yau a cikin magana da Allah ya rabu ne yace dan mutum ku yake ne mun ko ba zan ga ku ji ba sai kawai da za ku daya ku yake da hadisa da ba ku ga da ya yake da kai ne da sannan kuma ji madina da ba mu bari to da maka da yayi domin idan yake ya samu wannan kuɗin sai aika musu da kuɗi mai yawa da kayan abinci a jirgin ruwa ke tura musu yi wa zama da rai da za a da sai ba da zama bauta sai yi ba da su da kuɗi gaba sai kawai zai su ci gaba da kalan da shi da kuɗin da yake zuwa ko amma da wata mujahid da zo buga ni inda malamai da ke ma ɗan galan ne jira ya ba hotoki da duk da rasa malamai ne suke da ko ba ka wani misali ne ke zo buga da wani inda malamai aka ba su turu zuwa sun rufi malamin da ne buga a rigar da ba wani da ba amma kada da yake kaji ga gaba ɗaya ne shiru kake ana da ziyarar misali abin da zai nuna ba cewa har tana iya wani abin da zai nuna ba haka yanzu duk da gargajiya ko in za ka dubo da wani wani su da wani amma nan da yana kujera kowa ya zama jami'a ko ba ka wani duk wannan shi ne matsalar mu wallahi wallahi wallahi ni ba shi ba eh haka ne mun ga matsala da rabi da Allah da rabi da Allah a cikin mintoci guda uku ba ce muku da wani abu da ba kai ba yana da amma wallahi in ka da wani mintoci uku da suke zama da ba a yi sai abu ciki na rabi da Allah da kuma ya ba ku da abin da ya kamata a rabu ya yi kokari ya yi kokari da ya da da da da da da lalata wannan gurta ce a kan kuma za ku zama ya kai wannan irin wani da abubuwan sun ne shi ne da aka yi yanzu wani lokacin da suke mu gaya mana ba yanzu da ba a yi da yawa masallacin da ake kowa da ya shiga wani ya faɗi sunan wani matsayin da matsayin bandamla su ya ala ilimin kwana sosai kuwa ya ci wannan bayanin da yana da su da suke yi da ana amfani da shi a cikin a wata ruwa duk waɗannan kokarin amma da ya sa saboda ba da mutane shi ne kawai amma wasu wasu shi shekul islam ya fi zanci iya abuwan shekul islam a kan a kiristanci saboda haka ya kai kololuwa amma wa kaji wani kirista ka kira sa ne sai mu kawai an gani ko wannan ne Allah ya ku sai ma da yake an al'adar bin abdullahi an ta ne dali wace shi ma kai malamin sa Ismail bin Sa'id na ku guda ne na ku take to Allah ya kare to yake dan wa'annan yake ne ma ku da dike kara da aika wanda a cikin ruwa da kuka da abinci da kuɗi da kayan sawa na da barba ya ce su ce kayan da kawai shi ma ba ne ko kun san ya ba ba ne ne wannan kayan da zai ku duka da hadisi ne ko ne yayi kawo ruwa ha ba kun kaya ba su yi ne da ta da ne idan ka la da ne ba ya kuma yana kan shi da da kan da hadisi a da Allah wa alaihi wa kai ma ba ne amma wasu kawai hatar su ba ta motsa biya to sai yace shi kuma ya je daga bala sunta zai da bin jima'i da zai shi kuma daga bala sunta ku kai bin zai shi kuma daga yayin bin zai Allah da bin bin mala shi kuma daga bala sunta da bin amura shi kuma daga bala sunta Allah bin Abdullahi an ta bin zai shi kuma da aka kimawo wanda zahabi guda ɗaya kilo da aka ce taɓa ruwa ya a wurin su ne da jari guda shi ka ɗaya da aka ce taɓa ruwa ya a wurin sa domin da ya rawaito ya rawaito a cikin da tsasa a wurin da ya rawaita asali yana kiristanci suka yi wata tafiya suka je wani guri suka ga wata da tsasa da biyo ba a taɓa labarin bayan ya mutu da ta annabi ali za ta kula da gaba an sa a cikin da tsasa dogon hadisi முடியவரும் கிட்டத்தட்ட கூட அந்த நிமிஷத்தை காட்டி மாதிரி பண்ணி இது எனக்கு ஏதோ அவங்களுக்கு வேலையா செய்ய அதுக்கும் அந்த செய்தி துல்கி ரபி எல்லாம் வாழ்ந்துட்டார் அல்ல எல்லாரும் அவருக்கு காலத்தில் மறக்காத பாரதத்தில் போய் هو الذي ولا ما شريك له ويشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله واحد كبدا لم يكن انسان ولا ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد كتب له وهو عبد وسجد وهو ركعنا على وحده جوا كان الشهداء لاحظوا جوا دول يقولون كلمه اله واحد يقولون كلمه الله يكفي له كبدا وانت اجد كتابه على وجهه lallai da islami ba sai mun za ka kuma ce biki mata wani islami ba wala wala da bannan jana'a ba sai kana da wala kare ba yau wala da kullu hukumar a kuma da wani biki waye biki za ka dana wanda ya fahimta zuwa da su ne yi zaɓen nisa Allah ya yi zaɓa shi ne kubuwa na كتب الله عز وجل له الذي يملك له أربعين ألف سنة لا يبلغ أربعين كلا في من الخلائق وذكر أما إذا يسأل تعالى أولا فقد جاء ربنا ونصر كل على الذي يرفض عندنا بين لا أدري إلى ما أدرك يومئذ من الآثار الخيرية إلى ذلك ولما تدبر على أمور الإلهية فلقد أتينا التجارة وأخذنا الرجوع كتجارة لنا في بداية من الأحيان إذا أردنا بعد ذلك ثم أردنا أن يتوقعنا وأن يكون توجيه من الذي ورد موقع وفكر ويقال لهم شاكرين إن ذلك فقال الذين يتجارة ويؤمنون بالقرآن ولا نبي Thank you. وفي بقي الملأ الله جبر وعلى الذين وعلى الذين كانوا لنا ثم كان الأسباب ثم كان السنة الشعوى يقول الأسباب التي تدعوي أبو الجناوي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا